wannan matsalar rikicin kabilanci tsakanin kabilu mazauna yankin jihar Taraban dai an dade ana fama da shi a wasu kananan hukumomi na jihar Taraban musamman yankin Bali da Ukari da kuma yankin Gasol Hadema da Takum wannan karo dai al'amarin ya faru ne a yankin Sukundi da ke karamar hukumar Ukari a jihar Taraban lamarin da ya sanadiyar kashe rai akalla uku da kuma jikata wasu da dama wanda a yanzu haka wasu na asibiti suna karman jinya kamar dai yadda wani wadda lamarin ya faru a sa, kuma ya sha da kira lokacin da aka musu hari a hanyarsa ta tafiya ya yi mini ƙarin bayani a lokacin da na fara tambayarsa da sunansa. Sunana Ilai mirga. Mun tashi a gida sai mu je mu saya irin shinkafa ne. To muna tafiyan nan sai eh, eh, suka fita gaba mu gaba da biniga. waye suka fita. Tuwaye. To. Sai habe mu gaba da sun ka fadi. Mu ne mu baya dinna sun ka fadi. Kuma eh. doke gudu. Kuma kama gudu kawai. Sai mu dan fadi a cikin wani kato ruwa. Mm. To ana bin mu da ana bin mu da wuta. Sai mu kokori mun fita cikin ruwa mun fita mun kama gudu kawai. Su ma dai a nasu bangaren ɗaya daga cikin wadda wannan rikicin kabilancin ya yi sanadiyar rasa ran ɗan uwansu wadda ya zamanto shine ɗa na ƙarshe a cikin rukunin 'ya'yan da mahaifinsu ya haifa shi ma ya yi mana bayani akan yadda suka ji da akuwar lamarin. za Uza kwa wanda aka fi sa da suna Orlando last born namu kenan a cikin family namu. To yanzu yaya kuka ji da wannan rashi haka? Sa sun ɗauka shi da zafin zuciya amma Allah ya zuwa muna ruwan sanyi yanzu. Mun dauke shi da nauyi muna nauyi amma ba abin da za mu iya ya riga ya faru. Yanzu menene bukatan ku yanzu haka? Bukatan mu muna so gwamnati su shigo su tsere da wannan abu Wannan abu na ɗaukan rai matasa ya yi yawa. Gwamnati su shigo cike su taimaka wannan abu ya tsaya. To ko menene ma shugabannin yankin karamar hukumar Okari za su ce akan wannan batu? Tambayar kenan da na yi wa shugaban ma'aikatar karamar hukumar Okari wadda shi ma ya fara da ambatar sunansa. Sunana Rimande Imbri, hmm. Head of Local Government Administration Okari. Wayansu yara su hudu ne akan mashin biyu suna hanyar su na zuwa sukundi sukundi ward ne a karamar hukumar okari eh, mutane wanda aka ana ganin su kamar tibaye ne sun fito sun kusan goma sha takwas ko shirin haka hmm. wanda suka fito sun harbe wanda suke gaban nan wanda suke kan mashin na gaban nan an harbe su sai na bayan nan kuma sun juya mashin na su sun yadda mashin sun shiga daji da gudu kamar da bindiga ne suka yi wannan harbin ko da kifiya haka da bindiga ne suke yi kamar mutane nawa da aka kashe gaba daya wannan rikicin an kashe jiguna uku ko da kiridiya. To da rundunar 'yan sandan jihar Taraba suna da masaniya kan akwai lamarin tambayar kenan da na yi wa SP Usman Abdullahi Jada wadda ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraban wadda ya ce. Ita rundunar 'yan sandan jihar Taraba ta sami labarin cewa akwai wasu 'yan kabilun jukunawa guda hudu wadda suke kan babura guda biyu a sun ɗauki hanyar su ne zuwa sukundi da suka iso wani guri a kira bakin rijiya a nan suka sami sami dandazon 'yan eh, kabilun tibabe dauke da adduna da sanduna suka farma wa'annan 'yan kabilan juku da kan babura suka cimma nasarar kashe guda biyu daga cikinsu sannan biyu suka samu suka tsira ba tare da jin ciwo ba to nan dai kwamishinan 'yan sanda ya umurci a gudanar bincike kan musamman domin a gano sababin wannan rigima da ya kai ga kisan gilla da aka wa wa'annan kabilan jukunawa da kuma su jukuna suka kabilan tibi a nan kasuwan doya wannan rikicin kabilanci yankin dai ya daɗe yana kwangaba baya tsakanin ƙabilu mazauna yankin wasu ƙananan hukumomi na jihar Taraban kuma dai al'amarin ya kici ya cinyewa Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.